ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون a ranar da alkiyama za ta tsaya mutane za su rarraba a wajen sakamako gwargwadon ayyukansu a duniya wasu a ɗaukaka su zuwa illiyuna wasu kuma a ƙasƙantar da su zuwa asfal safilin